يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الاثنين ولا يمكنا قوم رمضان ما يجرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga masa zuwa madina 1443 wanda yammacin ya daidai da yammaci na 11 ga watan hudu shekarar 2022 bangiji muke roƙo ya da da mu duniya da lahira tafsi da muke na littafin allah da ka tsaya aya ta 45 iqalatil mala'ikatu mun tsaya aya ta 44 hamdaka cewa itkalatin mala’ikatu ya maraimu inna Allah astafaki wa ƙaharaki wa astafaki ala nisa ilalamin ka tuna lokacin da mala’ikun ka ya ke maraimu ɗayar imran Lallai Allah ya zaɓe ki sannan ya tsarkake ki sannan ya zaɓe ki a kan sauran matan sadikai ya maraimu ƙonoti da rabbi ya ke mu ki yi wa ubangijinki biyayya wasjudi ki dinga sujjada wa Allah warka'i ma'ar raki'in sannan ki ruku'u tare da masu ruku Allah ki fara mun dan Allah sallallahu alaihi wa wasallam zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai wannan yana cikin labarika na gaibu wanda muke maka wahayi zuwa gare ka dan lokacin da abu ya faru baka na ya manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم kasance مريم بكثن شيء تعالى كوبا ألوغة دي كثن شيء suke jefa alƙalmansu a cikin teku suna yin ƙuri'a tsakaninsu shin a cikinsu wade ya ɗaure nan maryam alaihassala wa makon talarai iz ya tafi ya Allah ba ka kasance a cikinsu ba a lokacin da suke kusurwa to Allah wa cewa isqalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki daka a shekaje mun fara magana akan mala'iku da yadda Allah subhanahu wataala ya ba su kudura Allah ya ba su iko canja daga shekalin mala'ika zuwa shekalin bani adam mun faɗi misalai akan haka a shekaran jiya sannan suna da sauri suna da gaggawa sannan Allah ya ba su ilimi sannan daga cikin kudurar da Allah ya ba mala'iku Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta mutane da masu tsari ba irin bani adaba ne ba bane marasa tsari za ka daga cikin tsarin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace yana kwalita da wila aka zo sallah yana cewa ala tasufuna kawata suful mala'ikatu inda rabbiha shin ba za mu sahu ba kamar yadda mala'iku suke sahu a wajen Allah mana su mutane ne masu tsari daga cikin ikon Allah wasu Allah su subhanahu wasu ta'ala ya sanya mala'iku ba sa saman Allah ya yi ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب da لا يأكل الله ghilagun masu kauce shidarun matsanani la ya tun Allah ba ta samu Allah don Allah sai mara kuskance ma'asumi a hannun khatsa wa suno tun ka dawo Allah subhanahu akwai wasu ibadu da ya jingina wa mara akwai wasu ibadu wanda ko bani adam ba su yi ba hakan bai cutar da Allah da komai daga cikin ayyukan da mala'iku suke wa Allah na bauta akwai tasbi. akwai tasbih zaka mala'iku suna ambatan Allah sannan mafi girman ambatan Allah suke ne tasbi. Allah cikin suratul Afirka ta alladhina ya al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim aw ta aya cikin suratul shura Allah ke cewa والملائكة يسبحون بحمد ربهم سورة الأنبياء لك يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم لا يكون الله سنة وألا تسبيه dare da yini ba ta gajiya ba irin ɗan adam ba ne a wata aya Allah ke cewa inna da lahanin subhafon wa daga cikin aiki da mala'iku suke yi suna yin sau wanda ya samun zan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake umartan mala'iku a yake umartan sabon su dinga sau a lokacin sallah maye yadda mala'iku suke sau daga cikin aikin mala'iku na wata Allah suna aikin haji kamar yadda mani adam suke zuwa ɗakin ka'aba a maka a yi umara a yi ɗawafi a yi aikin haji to su suna da aiki hajjinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya dawo yake cewa lallai an ɗaukaka shi zuwa baitul ma'amur a sama kenan wal baitul ma'amur wanda cikin satutur ayatahu ya ce ya ga mala'iku dubu saba'in ne a kowace rana suke shiga baitul ma'amur suna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala suna tsawafi da baitul ma'amur kullum idan wannan mala'iku suka fita ba sa dawowa wannan waje daga cikin ayyuka akwai tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul anbiya yake cewa min khashyati mushfiqun lalle su mala'iku Allah masu tsoron Allah ne subhanahu wa ta'ala ma'ana suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suna tsoron kar Allah subhanahu wata'ala ya kasance ya kama su to idan ka dawo za ka gama mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya ba su wani dauri ma'ana wani aiki wajen kowane ɗan adam a lokacin da ke cikin mahaifa kamar yadda aka yi wasu hadisin abdullahi da mas'ud inna ahdakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤثر إلى الملك فينفخ فيه الروح لأن لا يكون ملائكة يبوس ومسر ألوك لك يكي كوانا أي إشهر على تكين ما يفيه daga cikin aikin mala'iku suna gadin ɗan adam lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah don daga cikin mala'iku akwai sufara'ullah akwai ‘yan aikin Allah akwai jakadoda na Allah Allah kuwa tsarki kulman kana aduwan Jibrila fa ina wunazzarahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna Za ka Allah sanya mala'ika jibril da kansa shi ne dan aikin Allah jakadan Allah daga sama ya dinga kawo wahayi zuwa ga annabawan Allah sallallahu alaihi zuwa ga annaban Allah alaihi wasallatu wassalam daga cikin ayyuka na mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala suna harraka ababan da suke tunkula dan adam wajen aikata aikin alkai hadisi wajen manzala manzala ki ta mamin minkum min ahadin illa wa qad kana lahu qarinun min al-jinn wa qarinu min malaika babu dai daga cikin face yana da wani aboki ma'ana wanda ke tare da cikin aljanu da malaiku to da ka sabbin da ta hada kai manzon Allah manzon ta hada ni kirin Allah ya dora ni akan qarin dina wanda ka ce cikin aljanu bai yi umarta na da komai sai da ayyukan alkhairi sannan ce ayyukansa akwai ibtila'u bani adam Allah na aiko mala'iku su jarraba bani adam kuma da muka a shekaran jiya cikin abin da ya faru da wa da mai kora da mai zabiya da makawo su da ka an ta dawo aikin mala'iku dangane da mummunai mala'iku suna da wani aiki dangane da mummunai wa izalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allah hasfafai to kaga Allah ya ko malaiku suka zo wajen Maryam suke fara mata Allah ya zabe ta to idan ka dawo akwai daurul mala'ikati tijahul mu'minin mana akwai wani dauri wani aiki da malaiku suke yi dangane da mu'minai daga cikin aikin su akwai nuna kauna ga mu'minai hadisi ya ingata da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa idan Allah yana son bawa zai kira mala'ika jibril a sama da ka sai ya mala'ika jibril ina son wani kai ma ka so shi mala'ika jibril sai ke la'asaba ya ko mala'ikun Allah Allah yana san wani kuma ku shi manzo Allah yake cewa sai Allah ya sanya gawa tsarkuwa a ban kasa haka idan Allah yana ƙin mutum sai kira mala'ika jibril ya fada mai ina kin wani kai ma mala'ika jibril ka nuna kiyaya ga shi sai mala'ika jibril yayi shela sama Allah yana nuna kiyayya ga wani kuma ku ke shi da cikin ayyukan mala'iku dangane da mumunai akwai tabbatar da mumunai akwai tabbatar da su hassanu ibn sabit yana cikin masu yau manzan Allah wake za ka mushrikai za ka jefo manzan Allah wake za ka sai Allah fatala ya karfa manzan Allah da hassanu ibn sabit suna yi sai hassan shi mai da musu da rinji za ka a wani iso galarka Allah mu aiki bi ruhin kudu ya Allah karba wannan bawa na ka samun sabit garuwar kudu shi ne mala’ika jibiru alaihissalam daga cikin ayyukan mala’iku dangane da mummunai suna yin mummunai salati yiwa mummunai mai salati za ka allah su wata rikita inda ba wa mala’ika ta wuyi sallu na adan ya yi wallazi na amonu wa da ya yi wallazi na amonu sallu a wa sallimu ta sulima sannan kuma allah su wata rikita huwa wallazi sallu a ko وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحيما ذاك سنا من الله صلاتي سنا كوا كما مؤمني صلاتي to daga cikin ayyukan da ummati yayin mala'iku za su mai salati shi da karatar da mutane alkhairi duk mutumin da karanta yana karatar da mutane alkhairi to Allah dai ya da mala'iku su dinga mai salati hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Umama yake cewa lalle Allah da mala'ikun shi da wanda suke sama da ƙasa kai har ruwa ma a cikin ramanta suna yi wa mutumin da ke karanta da mutane alkhairi farai ka ga wannan ya nuna maka daraja da falala da zake cikin karanta da mutane alkhairi da cikin mutanen da iku Allah suke wasu salati akwai masu jiran sallan jami'i masu sallan jallan mai jami'i manzo Allah yake cewa innal mala'ika innal mala'ika tusalli ala ahdikum ma dama fi majlisi mala'iku suna wa ɗayan ku salati matakar yana zaune a gurin da ya salla suna cewa Allahumma fil lahu Allah mai gafara Allahumma arhamu Allah mai rahama ma lam yuhdith matakan bi yadi siwa daga cikin ayyukan da in ba wa yi mana rasu mai salati akwai lizumtan san farko hadisin bara ibn azib cikin sunan da dawud yake cewa inna allaha malaikatahu yusalluna ala subuh al-awwal lalle Allah da malaiku suna wa sawun farko salati daga cikin daga cikin ayyukan malaiku Allah su wata latin malaiku su dinga yi wa mutane suke toshe kafa a cikin sau salati hadisi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sunan ibn majah manzo Allah yake cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhi yarsiluna sufu Allah da malaiku suna salati ga mutanen da ke tsara sau sannan mutumin da ya kasance ya toshe wata kafa a cikin sau Allah dai dauka da shi ji manzon Allah sallallahu alaihi masu saur kuma ga naku mala'iku suna salati ga masu yin saur Da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ta inna Allah ta'ala wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'iku suna yi wa masu yin saurin salati daga cikin ayyukan da an mutu yi mala'iku na su mai salati akwai wanda suke manzan Allah salati hadisi da wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin yusalli ala illa sallait illa sallat alil mala'ika babu ɗaya daga cikin al'umma ta gare mun salati fati Allah ya dada da mala'iku su mai salati masu gaida masu lafiya ba baku a baya ba kuma mala'iku suna muku salati zan Allah sallallahu alaihi wasallam kita cikin hadisin da Imam Ibn Majah ya fitar yake cewa ma min rajul ya'udu maridan babu wanda ne je gaida ba lafiya illa kharaja ma'ahu 70000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbiha da ka babu wanda ya fita ya je gaida ba lafiya da yamma fati Allah ya tana bai wasu mala'iku dubu saba'in suna nema mai gafara sai wayi gari sannan kuma zai kasance yana kan wata gona wata lambu ta aljanna mutumin da ya je da safe Allah da yaron da iku dubu saba'in suna nema mai gafara in ji mantan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa amin bayan liman wannan Asamin ala du'a ilmuminin mana mutum ya kai dinga cewa amin a kan addu’an mummunai za ka mala'iku Allah ya nada ta yafi aikinsa daga da mummunai suna cewa amin a kan addu’an mummunai bara a ibn abin cikin sayi muslim da sunan ibn maja yake ta da'awatul mar'il muslim da akhi bi zalil ghaib mustajaba mutun yayi wa ɗan uwan shi musulmi addu'a a ɓoye. wani addu'a ƙarfafiya ce ji manzan Allah inda ra'asi malakun a daura da kan shakon mala'ika duk lokacin da ya ɗan washe musulmi addu'a to mala'ika ne ce amin kai ma Allah baka ina wanda ka roƙa mai daga ta ayyukan mala'iku da dangane da mummunai mala'iku Allah ya sa suna nema gafara suna nema mummunai gafara تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم daga cikin ayyukan bayan Allah mala'iku zango da mummunai suna halattar majalis na ambatan Allah majalis na ilimi da ambatan Allah da kawai da mutane alkhairi sun mala'iku suna halatta ne suna bore da cikin sayin muslim bukhari da muslim inna lillahi mala'ikatu ya tsofo na fitura Allah yana da mala'iku da suke yawo a hanyoyi yaltamisuna ahla dhikri suna neman masu ambatan Allah idan suka same wasu mutane suke ambatan Allah sai su kira junansu ku zo ku zo zuwa ga bukatar ku da ka ce su zo ya kan ce su kewaye su daga cikin ayyukan mala'iku dangane da mummunai akwai rubuta masu halattar sallar juma'a masu halattar sallar juma'a mala'iku suna mutu suna rubuta su wannan aiki ne to mutane suke nokewa sai an fara inna alhamdulillah to yallar sani duk ranar juma'a mala'iku suna kai wani report wajen Allah wanda kuma ta ci wani report sai sai wasu gina rubuta sai ka zo sallan juma'a amma dai masu zuwa da wuri mutum ba ciki wanda hadisi ne wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hadisin manzon Allah yake cewa idza kana yawmul juma'ati waqafat al mala'ikatu ala babil masjid da ya kasance ranar jima'a mala'iku suna tsayuwa a ƙofofin masallaci Ta ga masallacin da aka ce suna tsayuwa a ƙofofi guda uku nan ya tubu na fal fal'awar suna rubuta na farko sannan na biyu na uku na hudu har zuwa da ƙarshe fa'ida idza kharaja imam idan limamu ya fito masallaci don dan bada sallah ya yi hudu ba da sallah tsawo ko ba sai suna da su ya jalasu yastami'una dhikr su zauna suna jin limami da fara wuri ba daga cikin ayyukan mala'iku dangane da mummunai suna canji a cikin hadisi ne daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ga hadisin Abu Huraira yake cewa inna Allah inna lillahi mala'ikatu yata'aqabuna fikum Allah yana da mala'iku da suke canji a cikin akwai mala'iku da dare akwai mala'iku da yini sannan suna haduwa a sallan asubahi da sallan da asar sannan wanda suka koyar da mu sai su hau sama sai Allah ya tambaye su ya kuka tarar da bayina sai ce mun ba suna sallah mun je suna sallah sannan ba suna sallah za ka sa addu'a tsakanin sallar la'asar da kuma sallar asuwai za ka idan mutum ba kiyaye su akwai damuwa ana kai ana kai rikot wajen Allah ba shi sannan daga cikin ayyukan mumunai da ayyukan mala'iku dangane da mumunai ملائكو سنا ومؤمني بشارة يا مكة كان كشيني أبو دين فاول دمتاد النبي إبراهيم عليه السلام دم لا يقول التطبيق جوجا نقوله هل أتاك هريك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى آله فجاء بعجل السميم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منه خيفة qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin alim annabi ibrahim ya yi baki ya kawo musu abinci ya je tanada aka musu dan baraki ga sashe da aka kawo takiti daga sai annabi an ya boye tsoronsa a cikin zuciyar shi da dai gane mala'iku ya suke ce mai an tura ku wajen mutane na bulutu ne za su je su halakar da su suna zuwa su yi bushara kamar da suka annabi ibrahim bushara da annabi Ishak alaihi salam وبشروه بغلام عليم ذكر بشارة ديار ودليل كانوا عليم ومسن ولا لا يبا النبي إسحاق علم daga cikin ayyuka da mala'iku suke yi suna isar da aiki suna isar da salatin bayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da wajen manzan Allah inna lillahi mala'ikatu sahihi fil ard yuballighunani an ummati salam wana akwai mala'iku da Allah suna kasa suna isarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salatin da bayi suke mai daga cikin ayyukan mala'iku dangane da mummunai mala'iku suna yaƙi tare da mummunai sannan suna tabbatar da su a wajen yaƙi za mu zo makaranta ta wannan aya ta 123 da aya ta 125 yaƙin budar kenan da kuma sautul anfal Allah ta istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin yakin badar Allah ya saukar da malaiku da ka sabu matsalar fita sun ga mutane da fararen kaya a yakin badar ko sai suka koyi mutum ya faɗi ba su ga wa yake shi ba malaiku ne Allah ya saukar da su daga sama a cikin ayoyi na sotu ali imran Allah ya ce wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين منذرين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فور هذا يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مصومين وجنب لا يكودوا براك سكودا ولا إعداء كاب من ذن الله صلى الله عليه وسلم ذلك sai aika باين الله Allah dangane mu ne suna tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka rage aiki suna kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani gari cikin garuka wajen wata anguwa cikin anguwannin yahudawa manzon Allah ya zauna a bayan katanga suka aika wani ya je can baya ya sauke manzon Allah dutse Allah ya koma laika je da faɗa manzon Allah tashi bar wajen to kai wannan kariya ne ga annabawan Allah wanda Allah subhanahu wataala yake sa mala'iku da umarnin Allah su haka sannan su mala'iku suna halattar gawar bayan Allah na gai hadisa ya gajar wajen manzan Allah hadisan sa'ad ibn mu'az yake cewa hadha nabi tahazzaka lahu al harshe. wa futiha halawa abu abu sama wa shahidahu 70 alfan min al-mala'ika لقد ضم ضمة ثم فرج yake cewa wannan wanda suke gani wanda ya rasu sa'ad ibn ubada lallai mala'iku lallai al'ashin Allah ya girgije da rasuwar shi sannan Allah fatala ya bude kofofin sama sannan mala'iku dubu sai suka harci sallah ga wace ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan mala'iku suna lulluba mutum da ya shahada don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ayyukan mala'iku su suka zo da annan Musa alaihi salam da wannan akwati sannan Allah ta baro wataala ya sanya mala'iku masu gadin garin Madina a lokacin da jujjar zai zo garin zo duniya manzon Allah yake cewa garin Madina tana da kofi guda bakwai akan kowace kofa akwai mala'iku guda biyu da suke gadin ta sannan ko bala'in jujjar bai shiga garin Makka wala garin Madina mala'iku su za su sauka a ƙarshen duniya tare da annabi sa zai sauko tare da mala'iku guda biyu su suke gadin shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ayyukan mala'iku da gane da mu'mini suna da yawa sannan kuma idan ka dawo wajibin mu'mini tunda kai ka ga aikin da mala'iku suke maka Allah ya nada suna maka aiki baka sani ba to kai wani wajibi ne ya wajaba a gare ka dangane da mala'ikun Allah abu na farko karka cutar da mala'ikun Allah karka cutar da mala'ikun Allah hadisi ya inganta da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku suna cutuwa da irin abun da dan yake cutuwa da shi wannan saka wanda Allah yana mutu albasa da kuma tafarnuwa da gadani a lokacin da na zo su kace dakunan Allah da cikin ababen da suke cutar da mala'iku wanda mumini ya tuye sai nisance su shi ya wuce nisance zunubai da sabon Allah suna cutar da mala'iku sannan kuma mutum kai ya dinga tofa ya a gefe shi da dama musamman a cikin sallah hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta idan da ya kwaita na sallah kada ya tofi a gefen shi a gaban shi lallai haka lallai yana gana da gungijin shi haka kare ya tofi a gefen shi na dama so da a gefen shi na dama akwai mala'ika inda ya tofi ya tofi a gefen akwai jimin zan Allah sallallahu alaihi wasallam wala wannan lokacin da kace masallacin kenan ba saka kare bai shi fada ba suna masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yi ne kawai a matsalacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyukan da mala'iku suke dangane da kafirai da kai, watan mummunai, kana kai kuma mummuni ga abin da ya kata kiyaye dangane mala'iku to Allah yana aiko mala'iku su halakar da kafirai bai da suka halakar da mutanen annabi lutu rai salam sannan suna la'antar kafirai sannan mala'iku suna tsine mata da ba ta yi wa mijinta biyayya ba ta hansa mijinta idan ya bukace ta wani hadisin abu wurai na cikin bukhari da muslim manzo Allah ki cewa idan namiji ya kira wata shi zuwa ga shimfura take zuwa to za ta kwana malaika kala suna tsine wata suna ebe wata albarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutum da ke nuna wa dan uwan shi takwabi je so kawai wannan kar kai ko ya je wani biro ne so kawai to malaiku suna tsine mai suna ebe mai albarka manzo Allah ta sai mutum ya ji wannan takwabin mutum da ke zagin waliyin Allah sabon manzon Allah to Allah dai yana mala'iku su ta ebe mai albarka tun daga farkon rayuwar shi har zuwa ƙarshe man sabba sabi fa alayhi la'azatu lil mala'ikati wan nas ajma'in duk mutum da ya zagi sabon manzon Allah Allah ya ebe mai albarka mala'iku sun ebe mai albarka haka mutane ma sun ebe mai albarka daga cikin ayyukan da an mutum mala'iku za su ebe mai albarka shi ne mutum ya kace ya dinga ba mabarnaci mafaka mutane an samu barnake barawo ka ba shi mafaka to da yi ta iban tsirar mala'iku har sai ranar da mutum ya bar gidanka sannan kuma manzan Allah ke cewa man ahada ta harkar da mutumin da ya fara da wani abu awa mu wani tanko ya ba mabarnaci mafaka fa alai ila ana tula almala'ika ce wannan ta jimai Allah ya ebe mai albarka mala'iku ma sun ebe mai albarka kai mutane baki ne ma sun ebe mai albarka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne da aka ce magana kan mala'iku da ka Allah ta wata rake da isalatul mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ka tuna lokacin da Allah ke cewa yake ka tuna lokacin da mala'iku suke cewa yake maryamu lalle Allah ya zabe ki sannan ya tsarkake ki sannan ya zabe ki akan da talikai wasu ba da ce Allah ya karfi a kan mata tsarki na zamaninta na zamaninta sannan mun karanta hadisai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai a cikin maza an samu maza da yawa sun cika sun samu kamala amma dai a cikin mata ba samu kammalallu ba sai atiya atiya matar fir'auna da kuma maryam diyar imrana da kuma lalle falalar aisha akan sauran mutane tsawon falalan abincin sarid ne akan sauran abincin wani muke rukwai ta da mu duniya da laira za ga wanke nan muka zama tashi aya ta arba'in da biyar a cikin suratu ali imran iz qalat al mala'ikatu ya wazamu inna la ku bi kalimatin min husm wal masih isa ibn maryam wajiha fi dunya wal wal akhirati min al muqarrabin daga nan muka zo da magana akan mutanen da Allah ya magana da su suka yi magana suka yi magana suna zanen goyo su ne da kuma yaya mutum da kanta cikin makusantan Allah subhanahu wataala ubangiji muke roƙo ya da mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد ربنا أكرم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأتنا إمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في عراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم عملنا في طرقاتنا اللهم عملنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سواء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين